الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بلد حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da goma sha uku ga watan ramadan shekara da 447 bayan kirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta biyu ga watan uku shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa a wannan majalisi mu mai albarka ita muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin Rockefeller Foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da duka na raguwar garuruwan musulmi darasin da ya gabata idan yan uwan suna biya da mu mun karshen ƙarshen aya ta sittin da bakwai yau kuma allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta sittin da takwas a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul zumari farin allah ta'ala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 ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله تعالى يقول ونفق في الصور sannan kuma sai a yi busa a cikin ƙaho fasa'iƙa man fi samawati wa man fil arzi sai dukkanin halittun da suke cikin sambai da halittun da suke cikin ƙasa su mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ta'ala ya ga dama sun nufiqa fihi ukura sannan sai a ƙara yin busa a cikinsa shi ƙaho a lokaci na gaba fa'izahun izahum sai ga dukkanin halitta sun tashi yunbaruna suna jiran hisabi daga Allah wannan aya tana magana ne a kan hanyoyin da za a bi a wuce dotsar izuwa ga tashin alkiyama shine kafin tashin alkiyama akwai abubuwan da za su faru daga cikin manyan abubuwan da za su faru akwai busa a cikin kaho wanda shi wannan busa a cikin kaho din za a yi ta ne a mabambantan lokuta guda uku lokaci na farko shine abin da ake kira da suna annafhatul fazai busar da idan an yi ta kowa da yake ban ƙasa da halittun da suke sama daga cikin mala'iku duk za su tsorata za su shiga tashin hankali saboda ba su taɓa jin ƙara irin wannan ƙara ɗin ba ba su taɓa jin tashin hankali da rugugi irin wannan rugugi da tashin hankalin ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa idza nutikha fi suri fa fazi'a a cikin ƙaho to sai ka ga duk wata halitta da take cikin sambai da halittar da take cikin ƙasa sai ta firgita sai ta razana ita wannan busa ta annabatul faza tuni mala'ikan da Allah ya wakilta zai yi ta shine mala'ika Israfil yana nan yayi redi jiran umarnin Allah kaɗai yake a kowane irin lokaci za a iya yin ta kamar yadda hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal riwayar Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito cikin mu sai muka ganshi cikin damuwa da tashin hankali ba walwala a tare da shi muka tambaye shi muka ce me yake faruwa ne ya ma'aikin Allah yau baka nishadi baka walwala babu farin ciki a tare da kai sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su kai kaifa an'amu ya kuke tsammanin zan kasance cikin kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wa sahibul qarni qadil taqamal qarnu alhalin ma'abocin qaho tuni ya dauki ƙahon ya daga wa ana jabhatahu ila sama ya daga kansa sama kasan za a busa ƙaho ko kakaki sai an daga kai sama yantazirul amr kawai abin da yake jira umarni mata yi umaru fa yaushe za a bashi umarni shi yayi rabi kawai aikin sa zai gabata da wannan magana ne sai su ma hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi kowa kuma sai shiga cikin damuwa kowa ya shiga cikin rashin walwala sai wasu daga sabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka tambaye suka ce to fa ma za ta amuruna me kake umar da mu ya ma'aikin Allah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su duk sanda kuka tuna haka to ku yi ta yawan faɗin Allah wa ni'mal wakil Allah wa ni'mal wakil domin shi sirrin da ke cikin zikirin Allah wa ni'mal wakil yana ɗauke fargaba yana ɗauke tsoro duk abin da kake jin tsoro zai cutar da kai ko zai razana da kai in dai kana yawan Allah wa ni'mal wakil to Allah zai amintar da kai gabarinsa shi sa Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah wa ni'mal wakil qalaha ibrahim hina ulqiya fil nar ita ce addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da za a wulla shi a cikin wuta da aka zo za a wulla shi a cikin wutar ya ce hasbunallahu wa ni'mal take Allah ya ishe shi take Allah ya zame masa gata yace ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim yace kuma wa qala muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ita ce addu'ar da annabi Muhammad ya faɗa lokacin da aka razana shi da rundunar Qurayshawa sai karanta ayar da ke cikin suratul Nisa'i allazina na lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wani ita ce busa ta farko sannan sai busa ta biyu ita ake kira da suna an-nafkhatu wato busar da ita kuma kowa zai mutu wancan busar ba za a mutu ba amma dai za a razana za a cikin tashin hankali to daga nan kuma sai a yi busa ta biyu wanda kuma kowa zai mutu sai wanda ubangiji ala ya ga dama ne ba zai mutu ba to ita ce busar da Allah ya ambata a wannan aya yace wani kafa fil suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai kuma a yi busa a cikin kaho sai duk halittar da take cikin sabbai da halittar da take cikin ƙasa sai gaba ɗayan su faɗi ko sai su faɗi su mutu illa man sha Allah sai wanda ubangiji ta'ala ya ga dama halittar duk da take sama ta mala'iku da halittar da take ƙasa da bushiyoyi da dabbobi da ƙwari duka kowa zai mutu wanda zai rage bai mutu ba a ƙarshe shine mala'ikan mutuwa saboda shine aikinsa shine ɗauka ba ko ya kashe kowa sai shi shi kaɗai yana jiran umarnin Allah to sai ubangiji mai girma daukaka ya umarce shi ya ce yanda ka cire rayukan kowa kai ma cire ranka kanka mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga kalla ko dan adam ne aka ce kashi kanka da kanka ya kake balle mala'ikan da ya saba daukar rayukan bayi to shi ma Allah ta'ala sai ya umarce shi sai ya cire ransa sai ya zamanto hatta ya kono akhiru man yamutu sai ya to shine na ƙarshen wanda zai mutu to a wannan lokacin wayan faridul hayyul qayyum allazi kana awwalan wa huwa al-baqi akhiran hmm. ba wanda zai rage sai Allah al-hayyu rayayyen da baya mutuwa al-qayyum wanda ya tsaya ma kansa cikin al'amuran sa ya tsaya ma bayansa hatta kunu akhira wa huwa allazi kana awwalan wanda dama shine na farko wa huwa al-baqi akhiran kuma shi zai rage a ƙarshe huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal baqi ina ba ta mun gano wannan to saboda haka wa huwa al-baqi akhiran bid-daymumiyya wal baqa saboda haka shi kadai zai rage kuma dama shi tabbatacce ne baya mutuwa to a wannan lokacin ne wa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce limanil mulkul yau hmm. Wanene ne wanda yake da mulki a yau kowa ya mutu wa zai iya bada kowa ya karewa zai iya motsi duniya ta yi shu, sama ta yi shu ba motsin kowa don kowa Allah ya kai shi ƙasa duk wanda yake ji da kansa Allah ya karya shi Allah zai faɗi haka salasa mabatin har sau uku sun mayujibu nafsahu bi nafsihi sannan Allah sai ya bawa kansa da kansa amsa fa ya kulu sai ka biya ce lillahi alwahidil qahhar mulki a yau na Allah ne shi shi kadai wanda yake da rinjaye akan kowa ai allazi huwa wahidun wa qad tahara kullu shay'in Allah shi kadai ne da bil fana'i ala kulli shay'in yau yayi hukunci akan kowa ya ƙare. to daga nan ne sun yuhyi awwala man yuhyi man man isra'il da za ta fara rayuwa ita ce mala'ika Israfil saboda shi ne mala'ikan busa ƙaho wa ya amurhu an yan fi suri ukhra sannan sai ubangiji ta'ala sai ya umarce shi yayi busa a karo na gaba wa hiya nafkhatu salisa nafkhatu ba ita ce busa ta uku wacce ake kira da suna busar tashi bayan mutuwa wa ta'ala shine Allah ta'ala ya faɗa a nan wajen sun malufi hafihi ukura sannan sai a yi busa a cikin kabo a karo na uku fa'izahun ƙiyamun yan zuruna sai ka ga mutane kowa ya rayu ya tashi ƙasa ta yi girgiza ta fitar da duk abin da ya koya a cikinta kamar yadda Allah ya ce iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqdalaha idan aka girgiza ƙasa da wannan busar matukar girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha a lokacin duk abu mai nauyi da ya kuya a cikin kasa sai ubangiji ta'ala ya fito da shi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul ayati fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira a lokacin ne za a yi zajratun wahida busa ta guda daya wacce za ta girgiza kasa fa idza hum bisahira sai kaga gaba ɗaya mutane sun tashi a filin hisabi kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a ayin da ke cikin suratul Isra'i a lokacin Allah zai kira kuma ba wanda ya sai da amsa kiran Allah yawma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi fatastajibuna bihamdihi Allah ta'ala ce a wannan yinin yad'ukum zai kira ku fatastajibuna bihamdihi kuma dole ku amsa kiran Allah kuna illa bisum illa qalila kuma a lokacin za ku ringa tunanin cewa ai ba wani dadewa ku shekara dubu biyu a kwance akwai wanda ya fi shekara dubbai a kwance akwai wanda ya fi shekara ɗaruruwa a kwance wani zai iya kirga kakansa ya fi shekara ɗari da mutuwa ko kakan babansa ya fi shekara ɗari da mutuwa amma da an yi busa ɗin wata zunnuna illa listum illa ƙabila, za ku ringa tunanin cewa ai 'yan kwanaki 'yan kaɗan kuka kwanta ko 'yan sa'o'i 'yan kaɗan kamar yadda Allah yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul Rumi wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna karfin kudurarsa da ikonsa akan bayinsa da cikar mulkinsa an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi sama da kasa umarni sai ta rushe inda ubangiji ta'ala zai bawa sama umarni a take sai ta rufto wa kasa summa iza da akum da'awatan min al sannan idan ubangiji ta'ala ya kira ku kiran da a lokacin kuna kwance a cikin ƙasa duk an bubbunne ku iza antum takhurjuna a take za a gan ku kun fito kun tashi ina fata mun gane wannan to wannan shine ma'anar summa nutikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun zuruna. to a lokacin da mutane suka tashi a filin hisabi sai Allah ta'ala ce wa ashraqatil ardu bi zulumatun babu hafauka babu duhu ne akan duhu ba wanda yake iya gaurin gabansa wanda ka gan shi da haske su ne mummunai Allah zai haskaka su da hasken imani Shi ne za ka ji kafarai suna cewa da su da munafukai zaruna nasta bismin nurikum ku ɗan jira mu tsofana daga hasken ku ko mu ma mara gabanmu to a lokacin Allah bai bayyana ba da ubangiji ta'ala ya bayyana to sai kasa ce haske bi nuri rabbiha da hasken ubangiji ta da girma daukaka dama Allah shi ke haskaka sama shi ke haskaka Allahu nuru samawati wal ard masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu bi nurihi man yasha' duk wanda ka gan shi a haske Allah ne ya haskaka shi duk wanda ka ga ya samu shirin haske Allah ne ya bashi mun gane wannan Ko a lokacin ba hasken dan Allah ya dauke haskensa sai in ya bayyana ne sannan wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha sai kaga kasa ta yi haske bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta mai girma daukaka waje abin nabiyina sai a zo da annabawa a wannan lokacin wa shuhada da masu ba da shaida lafazin annabiyuna anan wajen za a zo da kowane annabi da shugabansu yau mana da okulla unasin bi imamihim Allah ta'ala ya ce a yi min gobe alkiyama za mu kira kowane mutane kowace al'umma bi imamihim da limamin limamin anan wajen shine annabin su ai bi imamihim bi ma'ana bi nabiyihim Allah zai kira kowa da annabinsa saboda haka haka zaka gani kamar yadda hadisin sunan ya nuna annabi sallallahu alaihi ya yace sai ga ubangiji ta'ala ya kaga wani annabin a tare da shi mutum uku ne suka yi imani da shi kaga wani annabin ma laisa ma'ahu ahadun ba mutum ɗaya da ya imani da shi kaga wani annabin kuma da mutane waɗanda suke rahad ba su mutum goma zuwa ashirin ba suka yi imani da shi ya ce fa'iza sawadun azim sai in ga wani annabi ya taso da al'umma mai dandazon yawa mai girma sai in yi zaton cewa harihi ummati wannan al'umma ta ce fa'iza musa wa ƙaumahu ashe annabi musa ne da al'ummarsa wannan ya nuna annabi musa yana daga cikin mutanen da shi ma an yi imani da shi da yawa to daga nan ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma a kira shi da shi da al'ummarsa ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ce waje abin nabiyina wa shuhada sai a zo da annabawa da masu ba da shaida su wane ne masu ba da shaida nan su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda duk wata al'umma da ta wuce a baya wannan al'umma ita za ta ba da shaida akan sun yi imani ko ba su imani ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a ayoyi da dama a cikin alqur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ina fata mun gane wannan to sai al'ummar manzo Allah su zo su ne ash-shuhada'u waɗanda suke bayan da shaida hadisin da zo a cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani akan yanda al'ummar al'ummar sai al'ummar annabi Nuhu su jayayya da shi akan isar da saƙon Allah. Allah ya tambayi annabi Nuhu ba wai dan bai san abin da ya faru ba sai dan tsayar da adalci. Mun gane wannan a ce da annabi Nuhu hal ballanta ka isar da saƙon Allah sai annabi Nuhu ya ce na'am qad ballanta na isar da saƙon Allah. Sai a tambayi al'ummar annabi Nuhu a ce da su hal kuma haza shin wannan annabin naku ya isa muku da sabon Allah sai su buɗi baki su ce ma a namin bashirin wala nadir shi ba ba a so mutum ya zamanto makareci a duniya in ya ji yana yin ƙarya ne don neman mafita sai ya ringa ganin cewa ai ƙarya za ta bashi mafita kuma ƙarya ba ta taɓa da mafita ba ina ta mun gane wannan to shi sa su ma a kiyama tun da a duniya sun yi ƙarya to sai suke ganin in suka yi wa annabin su ƙarya ma za su tsira da aka sai su haɗa baki su ce ai sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ma ja ana min bashirin wala nazir mu bamu ga wani mai gargaɗi ba bamu ga wani mai bisha je wajen to kaga a nan wurin an samu baki bi kenan shi ya ce ya je har ma ya isar da sakon Allah su sun ce bai je ba da aka dole a cikinsu akwai mai gaskiya akwai wanda yake ba shi da gaskiya to a ka'idar shari'a idan wane ya da'awar nayi wane ya ce bai yi ba to wanda ya da'awar nayi din shi zai zo da shaida wanda kuma ya da'awar ba a yi ba in wancan ya gaza zuwa da shaida sai ya rantse na alal mudda'i wal yaminu alaman tsankara. mun gane wannan to saboda haka sai Allah ya tambayi annabi nuhu alaihi salam sai ce man yushhidu laka wane ne wanda zai maka shaida sai al'ummar annabi sai annabi nuhu sai ce ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sheda ta so ne al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai a kirawo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ku zo ku ba da sheda shine waji abin nabiyina wa shuhada za a zo da manzanni za a zo da masu ba da sheda Allah zai kirawo al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin masu ba da sheda sai a ce da su to ku ta yaya za ku ba da sheda akan abinda ba ku gani ba ya wuce kafin ku sai su ce annabinmu ne ya gaya mana to kaga yanzu sun yi implicating annabi sallallahu alaihi a cikin shaida. saboda haka sai Allah ya kirawo annabi sallallahu alaihi shine fa kaifa idza bi'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala shahida kai kuma kai zaka ba da a akan waɗannan al'ummar ka. sai ya ce to ga abinda al'ummar ka suka ce sun ce kai ka gaya musu annabi nuhu ya isar da sakon Allah to kai kuma ya akai ka sani ai kai ba baka zamani da shi ba sai ce bima auha ilayya rabbi na kafa musu hujja ne da abin da ubangiji na ya mun wahayi kuma Allah ya masa wahayi babu wani lungu da sako da annabi Nuhu bai shiga yayi wa'azi ba babu gidan manya ko gidan kanana da bai shiga yayi wa'azi ba har kafafan yaka labarai yayi wa'azi yayi asiri yayi aboye yayi daga murya yayi kasa kasa ya bude kun mutane ya tara mutane jama'a yayi a gasuwa yayi a cikin gari rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum listaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات إباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا Alaran mana ga kai ma an ka ja yana ba ka fara. Mun gane Yanzu da Allah waɗannan ayoyin ba su isa hujja ba, ba su isa dalili ba, ba su isa a ba da shaida a kansu ba, to ba sai mun fassara su ba. mu na a yau insha Allah an gane wannan to wannan shine banar waji abin nabiyina wa shuhada'i za a zo da annabawa za a zo da masu bayar da shaida to da an gama ba da shaida to kaga yanzu an kure ƙaryar kafaran mutanen annabi nuhu to saboda haka sai Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqqi a lokacin ne sai Allah ya hukunci a tsakaninsu da gaskiya bil haqqi bi ma'ana bil adli Allah zai hukunci tsakaninsu da adalci wahum la yuzlamuna kuma su ɗin da ɗai ba za a zalunce su ba saboda tsantsar adalcin da Allah zai ajiye a yinin gobe al'iyama, kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayat da ke cikin suratul anbiya wa ba'ul mawazin al-qisl al'iyama. Allah ya ce mun ajiye ma'aunai na adalci dan amfani da su a yinin gobe alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai da wani abu ba wa in kana misqala habatin min khardalin idan ya zamanto kwatankwacin kwayar gero ne dan adam ya aikata na aikin alkhairi ko na sharri ataina biha sai mun zo masa da ita wa kafadina hasibina Allah yake ya isa mu zamanto mun fi kowa ke hisabi haka ayat da ke cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ce wa in taku hasanatan yudha'ifuha hmm. in aikin alkhairi dan adam ya aikata sai Allah ya ya ciki ya ninninka masa ita wa yutbil ladunhu ajran azima ya bada lada mai girma da gare shi hadisin da yazo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wata rai da za ta shiga gidan aljanna fashi sai ta tabbatar da cewa lalle aljanna ita ta fitanta da ita saboda adalcin Allah babu wata rai da za ta shiga gidan wuta face sai ta tabbatar da cewa wutan nan ita ta cancanta da ita saboda girman adalcin Allah shine abin da Allah yake faɗa a nan wajen wa wusiyat kullu nafsin bima amilat za a saka yama kowace rai da irin abin da ta aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra in sharri ta aikata ta ga sharri in alkhairi ta aikata ta ga alkhairi fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa huwa alamu bima yaf'aluna kuma Allah ya fi sanin abin da suke aikatawa na'am saboda haka in Allah ya ga dama sai amfani da ilimin sa ya musu hukunci amma sai an bi protocol na adalci dan ka tabbatar cewa an maka titi wa daida ina fata mun gane wannan Allah ka mana hisabi mai sauki ayu na gaba lafiya وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم ؟ يَتْلُو يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وبجد تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم الزمران ألوكة النزاء كتوكية أتنكتوكية وطن لسكي كافرش ila jahannama izuwa ga wutar jahannama zumara na haka za a ɗauko su jama'a da jama'a bana haka Allah zai ɗauko kowace ƙungiya ta kafirci da mabiyanta kowane shugaba a ƙarƙashin mabiyansa suna ƙarƙashin jagorancinsa wannan shine ma'anar zumara ɗin gina waɗanda suka yi shirka a tashe su cikin mushrikai waɗanda suka yi kafirci a tashe su cikin kafirci waɗanda suka yi saban Allah a tashe su cikin saban Allah ƴan giya suna cikin ƴan giya mazinata suna cikin mazinata 'yan luwaɗi suna cikin tawagar 'yan luwaɗi barayi suna cikin dandazon kurtugi uban barayi ina fata mun gane wannan wannan shine ma'anar zumaran ba a cakuɗa a kiyama kowa da irin al'ummar da zai tashi shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mar'u ala dini khalilihi shi dan adam yana rayuwa ne akan ra'ayin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalil kowa ya san irin wanda zai abota da shi dan in an tashi kiyama cikin abokananka ka tashi ina fata mun gane wannan shine Allah ta'ala yace wasiqal ladhi na kafaru ila jahannama zumuran za a dan kado waɗanda suka yi kafirci zuwa ga wutar jahannama ƙungiya bayan ƙungiya. hatta iza oha, har zuwa lokacin da wato za su zo wa wutar jahannama din so in an tashi kaɗa su za a yi yanda ake kora yan fursuna haka ake kora ana daddanna su ana dukan ana balda su har zuwa wutar jahannama kamar yadda Allah ya faɗa a ayar da ke cikin suratul tsori yau yawma yud'una ila nari jahannama da'a ah. ranar da za a daddanna su a wutar jahannama da'an matuƙar daddannawa ina fata mun gane wannan Allah ta'ala yake hatta iza ja'uha har izuwa lokacin da za su zo izuwa ga wutar jahannama din lokacin da za su zo wutar jahannama kuma a lokacin gaba ɗaya sun jikata sun fita daga hayyacinsu wasu sun kurumce wasu sun makance saboda tsananin azaba Kuma yadda Allah ta'ala ya faɗa a yadda ke cin suratul Isra'i wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim haka za mu tashe su a yinin gobe alkiyama kowa yana tafiya da kafa su da fuska za su tafi shine sahabbai suka ce ya rasulullahi kaifa yusharu nasu nas ala wujuhihim ya za a ce a tashi mutum akan fuskarsa yaushe fuska ta iya tafiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su ai Allah da ya sa kafa ta tafiya a ranar shi zai ba wa fuska umarni ya ce ke kafa huta ke fuska yi tafiya bai isa ya haka bane ba Allah ya isa ya haka inna Allah ala kulli shay'in qadir mun gane wannan umyan wa bukman wa summa haka za su tashi makafi kura ne, ma'awahum jahannam wutar makomarsu ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da wutar ta yi ƙasa ta rage bambalin bala'i da ƙarfi zidnahum sa'ira Allah ce sai mu ƙara danna mata makamashi ta ƙara zafi Allah ta'ala ka kare mu ko shine Allah ta'ala ya ce hatta iza ja'uha har izuwa lokacin da za su zo bakin wuta din qala lahum khazanatuha wa qala lahum khazanatuha ko kuma futihat abwabuha sai su tarar da ƙofofin wutar jihar na maɗin a wangale an riga an buɗe su ba wani jira ba wani ɓata lokaci domin jira da ɓata lokaci ai wani nau'i ne na rama a gare su amma da sun zo za su zama da za su tarar da ita kuti har abuwa buha halin kasancewarta tuni Allah jalla wa'ala ya buɗe ƙofofinta. wa qala lahum khazanatuha sai ka ji wato ainihin manzanni waɗanda suke ko in ce mala'iku zabaniyawa waɗanda suke gadin wutar jahannama sun ce da su alam ya cikin rusulun minkum ku manzanni ba su zo muku ba ‘yan cikinku don Allah ku kalli wani yanke hanzari da hujja. Alam ya a cikin rusulun shin manzanni ba su zo muku ba minkum waɗanda suke ‘yan ku Wato, ashe kenan don Allah ya yanke kowa hujja in ya tashi turo masa manzo ko ya tashi aiko masa mai wa'azi sai ya aiko masa wanda ɗan cikinsu ne yana iya jin yaren da zai gane ina fata mun gane wannan ba yanda za a yi bai rabe ya shigo cikin hausawa ya wa'azi dan an san ba zai gane ba sai dai ya je cikin yan uwansa ya rabawa ya wa'azi ba yanda za a yi in ya murya shigo cikin hausawa ya wa'azi sai dai wa yan uwansa in ya murai wa'azi in ana maganar wa'azi to bahaushe gangariya shi yake wa bahaushe gangariya wa'azi ina fata mun gane wannan in kanawa ne ba ne ya musu wa'azi in zazzagawa ne ba zazzage ya musu wa'azi ya mai da mace namiji ya mai da namiji mace ina ba ta mun gane wannan in sakkwatawa ne ba sakkwace ya musu wa'azi ina ba ta mun gane wannan dan aka ce ba sakkwace zai zo cikin kanawa yayi wa'azi karshen ta ba za su iya gane wani harshen ba yana magana ina musaituwa su sai kuwa me za su sai kuwa ina ta mun gane wannan amma ga in ba hausan karo ne sai ya ce ku zo ku siyar dan gane wannan wannan jiddan a yanke wa ɗan adam hujja a yanke wa ɗan adam kuma ka nuri sai dai ɗan ƙwanku ka nuri ya je muku wa'azi duk da dai yanzu hausa ta mamaye ku da yau kuma ba ku iya kanurancin rancen dawa dawa hausa kuke ji ina ba ta mun gano wannan so wannan shine sirrin alam ya a cikin rusulun minkum shin manzanni 'yan cikinku ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karantar da ku suna muku tilawar ayoyin ubangijinku mai girma ɗaukaka suna fassara muku ayoyin suna fito muku da ma'anar ayoyi ɗin suna muku jawabin akan abin da Allah ya halatta muku da abin da ya haramta muku suna tunatar da ku abubuwan da za su kai ku aljanna suna gargadin ku akan abubuwan da in kuka yi ci kuka ba za su kai ku wuta duk manzanni ba su yi muku wannan ba wa yunziruna kum liqa a yawmikum hadha shin manzanni ba su gargaɗe ku akan haɗuwar da za ku yi da azabar yininku wannan ba ƙalu sai ka ji sun ce bala wallahi sun zo mana walakin haƙƙar kalimatul azabi alal kafirin sai dai inda aka samu matsala kalmar azaba ta riga ta cancanta ne akan kafirai wannan ayar haka za su faɗa ayar da ke cin suratul mulki Allah ta'ala ya ce kullama fi fiha faujun duk sanda aka ɗauki wata tawaga ta kafirai da masu saɓan Allah aka gulla su a cikin wutar jahannama alahum khazanatuha sai ka ga masu gadin wutar jahannama sun tambaye su alam atikum nadhir shin manzo bai zo muku ba qalu sai su ce bala wallahi ya zo mana qad ja'ana nadhirun tabbas mai gargadi ya zo mana fakazzabna inda aka samu matsalar sai muka karyata wa har muka ce ma nazzala bahu min shay'in Allah bai sassaukar da komai ba sai mala'ikun su ce da su in antum illa fi dalalin kabir Tsallai yau kuna cikin bata mai girma yau kuna cikin matsala babba kuna cikin ruwa wa qalu sai kaji kuma suna cewa law kunna nasma'u ina ma a ce mun tsaya mun ji abin da aka yi mana wa'azi da shi a duniya auna aqilu ina ma mun tsaya mun fahimci abin da ake mana gargadi a cikin duniya ma na fi ashabis sa'ir da ba su zaman to cikin dan wata sa'ira ba fa atarafu bi dhanbihim Allah yace haka za su yi itirafi da zunubin Mana da kansu sun yadda sun saba wa Allah fasuhu qalli ashabis sa'ir lallai azaba ta wulakanci ta tabbata ga waɗanda za su shiga wutar jahannama shine anan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce za su ce walakin tabbat kalmatul azabi alal kafirin kila sai a ce da su udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ba karanta ba to karanta kila udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin kila sai a ce da su udkhulu abwaaba jahannam ku shiga kofofin wutar jahannama wannan aya ta nuna cewa wutar jahannama tana da kofofi ba kofa ɗaya bace ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani wajen lahar ba alfu abuwa be wutar jahannama tana da ƙofofi guda bakwai Al-Halidi na fiha kuna masu dawwama zama a cikin ta har abada fa bi isa maswal mutakabbirin sir da makomar waɗanda suka yi girman kai a duniya suka rena gaskiya a duniya suka rena manzanni a duniya suka kisi suka kisi imani da abin da aka yi musu wazi da shi a duniya tun da makomar su ita ce wutar jahannama Allah ka kare sai kuma mu ta mu ayar insha Allah وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم قمتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الله تعالى وثيق الذين اتقوا ربهم kuma za a rako cikin girmamawa da mutuntawa da karramawa da lallabawa da wato ainihin darajta kiyamun laili suna cikin masu kiyamun laili haka masu azumi suna cikin masu azumi haka waɗanda suke taimako al'amiru na bil ma'arufi wannan huna alil munkar kuma suna cikin wannan haka masu karantarwa suna shi masu karantarwa yan agaji su ma suna karkashin kwamandan agaji yan social media da suke yada addini suna karkashin kwamandan su ina fata mun gano haka za a taho ana farin ciki ana jin daɗi mala'iku suna escorting ɗinsu suna lale maraba suna girmama su suna mutunta su suna daraja su ilal jannati za su zo zuwa ga aljanna hatta iza ja'uha har zuwa lokacin da za su zo bakin kofar aljanna wa futihat abwabuha sannan kuma sai a bude musu kofofin aljanna a nan wajen Allah sai kawo wawu sabanin ayar baya وثيق الذين كفروا إلى إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إتكم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ba daga sun zo ba ne za a buɗe musu ƙofar alkiyama dan sai sun jira za a buɗe musu ƙofar aljanna dan sai sun jira wa za su shiga shi ne jagora shi ne babban mai gida shi ne jagaba na gaskiya wanda zai jagaba a shiga aljanna ina fata mun gano wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga ruwayar Anas dan Maliku Allah ya ƙara masa dimbin yadda yace ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda zan fara ceto a gidan aljanna baya ga ceton hisabi to su ma yan aljanna in sun zo bakin kofar aljanna za su shiga sai na zo na ce a buɗe ƙofar wannan shi ne ceto ɗin ina fata mun gane wannan a wani lafazin wa ana awwalu man yufragu babal jannati ni ne farkon wanda za a fara buɗewa ƙofar aljanna hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal daga riwayar Anas bin Malik Allah ya kara masa da yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ati babal jannati yawmal qiyamah zan je kofar aljanna ranar alkiyama fastaftihu sai in nemi a bude fa khazinu sai shi mai kula da kofar mai gadi sai ya ce man anta wane ne kai mai bugawa fa a aqulu sai in ce masa muhammadun shayaba ne abin yabo sallallahu alaihi wa sallam qala sai ya ce bika umirtu kai aka umarce ni Allah aftaha li ahadin qablaka ka in fara bude wa kowa sai kai ina fata mun gane wannan saboda haka shi sa aka ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wasu da cikin malamai suka ce a daidai wajen ne za a yi final hisabi yan aljanna suna da wani hisabi na ƙarshe da za a yi musu ba wanda zai shiga aljanna yana jin haushin dan uwansa karshen ta duniya a majalisi kayi magana wani bai ji daɗi ba ya ɗan rike abin a ransa kuma ka manta baka nemi gafararsa ba shi ya manta bai yafe maka ba ka shigo masallaci ka ɗan zumbur wani ɗan uwanka mumini baka kula ba shi kuma ya ɗan yi bai ji daɗi ba irin waɗannan ƴan ƙananan abubuwa ɗin an manta ba a yafe wa juna tun a duniya ba ina fata mun gane wannan ko sai an zo bakin ƙofar aljanna sai wannan sai ya zagayo sai ce ka tuna ranar ɗan a masallaci ai ni ne na ɗan zungure ka ka tuna ni na ihu baka ji daɗi ba ok na tuna so ya yi ne ai na zo ka yafe mun ne ce haba kana aljanna ina aljanna ina wata matsala kowa sai ya yafe wa kowa wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili haka za a shiga aljanna ba mai jin haushin kowa ba mai wa kowa hasada ba mai kwadayin ni'imar kowa dan a duniya duk imanin ka in ka ga ni'imar wani sai ka ji ina ma ni Allah ya bawa ina fata mun gane wannan to amma in an shiga aljanna duk abin da Allah ya baka zaka samu cikakkiyar gamsuwa saboda haka ba za ka taɓa jin cewa ina ma ina aljannar wani ba ina ma ni ma waje kaza aka bani wannan hasadar da zari ta dan adam a kofar aljanna za a wasar da ita saboda haka babu kishi ina ta mun gane wannan a duniya sai ka ga mace tana kishi tana bakin ciki dan me yasa aka auro mata wanki auro ta ba akai ibada ta zo yi irin yanda kika zo ibada neman aljanna ta zo yi yanda kika zo neman aljanna ta zo kare mutuncinta irin yadda kika zo kare mutuncinki a nan ne za ka gane cewa in mata suna cewa wai kiwon ya mace na ya mace ne ƙarya suke yi ina ba ta mun gano wannan kiwon ya na ɗa namiji ne, shi yake iya yi wa ya mace cuta. ina ba ta mun gane wannan amma ba wata mace da take iya ɗauke wa ya mace yar'uwarta uwarta cuta domin ba ga sunan ba sun cika sakandare sun cika jami'o'i ke ke kaɗai a gida ko ku bi a gida kun hana wata ta shigo in ta shigo kun fitini gidan kun ta da hankalin gidan kun hana zaman lafiya a cikin gidan ba dan laifin komai ba wata muguwar ma hatta ƴaƴan mai gidan sai ta raba shi da su wai ita an mata laifin an mata gishiya saboda haka sai ta zo ta ringa koyawa yara sarka saka a mugun zare tana nuna musu ai ubansu bai isa ba ai ubansu ba mai kaunarta bane ba ai ubansu kaza ai ubansu kaza uba ya rauni yana neman agajin ƴaƴansa amma sharrin iyama ce ya hana ƴaƴansa su taimake shi suna gaba da shi suna jin haushin sa wai ya cuci baban ba kuma wacce ta yi mata ba kawai dan ya kara aure dan ya kara ni'ima akan ni'ima dan ya ƙara matsayi akan matsayi dan darajar ta ta tsoro akan nata shine kawai laifin to shi ma wannan kishin ba za a shiga da shi lafiya ba ba za a shiga da shi aljanna ba saboda haka duk wata cuta ta kishi da Allah ya halarci ƴaƴa mata da ita anan za ta tsare shi sa kaga za ka gane jahilcin matan yanzu wani sai ka ji suna cewa a aljannan ma sai an mana kishiya tunda an ce za a ba mu mini matan goro iri hmm. to ai ita kishiya ruwan jakar ce in biki shata a duniya ba sai kan shata a lahira haka ba ta mun gane wannan mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce wannan wawun ɗin da ke cikin wasiqal na taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa abuwa abwabuha wannan wawun ɗin a larabci ita ake kira da suna wawun samaniya Wau da take kirga gidan takwas an gane? Na. a ba gane ba a dai ban da yi bayani sannan sai a gane ina ba ta mun gano wau da take idan ana kirga aka ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sai a ce da kuma takwas ina ba ta mun gano nan kamar ka kirga 'ya'yan gidan ka ce akwai awwalu sani salisu rabi'u hamisu Salisu. sabi'u to a larabci ba za ka ce saminu ba sai dai ka ce da kuma saminu awwalu awwal sani salis rabi khamis salis sabi wa sami haka irga take a harshen larabci mun gane wannan mun dai fara ganewa mu je alqur'ani sai mu gane yanda abin da ake nufi Allah ta'ala yace asa rabbuhu in dallaka kunna ayyubaddilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin sai ce wa abkara an gane wannan cikin suratul tauba yace at-ta'ibunal abidunal sa'ihunal hamidunal sajidunal raki'unal amiruna bil ma'rufi wannahuna 'anil munkar cikin suratu kaji yace sayquluna salasatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum Waya wa na sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ina ba ta mun gano wannan can cikin suratul ah, alqalam yace sakharaha alaihin. sab'a layaliya wa samaniyata ayyamin hukuma wannan ita ce wawu samaniya to amma abin tambaya a nan ya aka yi ta zaman wawu samaniya suka ce saboda ita wutar jahannama kofa bakwai gare ta ita kuma aljanna kofa takwas gare ta a ina muka san cewa wutar jihar jahannama tana da kofa bakwai faɗin Allah ta'ala laha sab'atu abwab mun gane wannan a ina muka san cewa aljanna tana da kofa takwas ko nan kuma sai an zo cikin dan uwan alqur'ani sunna ina kake matsatsaku mai bakin magana ko ka ji abin da manzo Allah yake ina ba ta mun gane wannan titi buri mafarar gardi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da sayyidina Abubakar lalle aljanna tana da kofa guda takwas akwai kofar masu sallah akwai kofar masu kyauta akwai kofar masu sadaka akwai kofar masu zumunci akwai kofar masu azumi ita ake kira da suna rayya saboda haka idan yan aljanna sun zo kofar aljanna haka za a kira kowa a kofar aikin sa sai shiga ta wannan kofar sai na abakar siddiq yace da mazala ya ma'aikin Allah zai iya yiwa a kirawo mutum a duka kofofin yace zai iya yiwa a kira mutum a duka kofofin wa arju an takuna min an takuna anta ina fata kai duk bobofin sai an kira ka ina fata mun gane wannan ba saboda haka shi ita sai suka ce ita wannan wawun din sunan ta wawun samaniya wacce take wakiltar kofar aljanna guda ta bakke an gane to yanzu na yadda an gane Allah ta'ala ya ce hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai ka ji masu gadin gidan aljanna suna cewa da mu insha Allah salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku dibtum kukan kun ji daɗi fadkhuluha ku shiga gidan aljanna khalidina kuna dawwama zama dindindin wa qalu a lokacin ne su kuma yan aljanna mu na in Allah ya yarda za mu buɗe baki mu gode wa Allah mu ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaggata mana alƙawarin da ya mana mana Allah ya mana alƙawari in mun bi shi a duniya lallai zai shigar da mu aljanna to saboda haka yanzu gashi mun bi shi Allah ya shigar da mu aljanna kamar yadda suke faɗa a ayat da ke cikin suratul a'raf wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha yan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga ubangiji ta'ala wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah da mu zaman to shiryayyu ba inda ba dan Allah ya shiryar da mu ba ayat da ke cikin suratul fatir ubangiji mai girma dauka yace thumma awrasnal kitaba allazi nasqayna min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah dhalika huwa al fadl al kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi allazi adhaba anna al hazana إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب shine a wannan aya Allah ya ce wa qalu za su ce alhamdulillahi allazi sadaqana wa'adahu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana alƙawarinsa wa auratna al-arba ya gadar da mu wannan kasashen ma'ana yau mu ne magada aljanna kamar yadda Allah ya faɗa a ayat da ke cikin suratul mu'minun ula'ika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha Waɗannan wadannan sune magada waɗanda za su gaji ƙasar aljannar firdausi za su dawwama dama a cikin ta har abada natabawwa'u min aljannati jannati hayshin nasha gashi muna kai kawo a gidan aljanna na nasha irin yanda muka ga dama ba wanda zai hana ka ba wani dokokin tuki ka kwance birkin ka kai tsar gudu a gidan aljanna ka shiga duk lungun da kake so ka shiga duk unguwar da kake so na tabawwa'u min aljannati haythu nasha'u irin abin da kake so shi zaka aikata aljanna dan aljanna babu umarni babu hari babu halak babu haram komai halak ne ina fata mun gane wannan fa ni'ma ajrul amilina ma da ladan waɗanda suka yi aikin da suka samu aljanna Allah ka samu a cikin aljanna ayoyi na ƙarshe Allah ya ce ne wa taral mala'ikata hasina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وكيل الحمد لله رب العالمين الله تعالى يقول وترى الملائكة حاسين من حول الأرش a lokacin da ya kuma sai kaga mala'iku gaba ɗaya sun je sun zagaye gefen al'ashin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim aikin su shine suna tasbihi suna godiya ga ubangijinsu mai girma ɗaukaka wa bai na bil haqq a lokacin an yi hukunci tsakanin su mutane da gaskiya mana da hakan yake nufi shine an kawo karshen rayuwa irin wannan rayuwan nan guda biyu da mutuwan nan guda biyu da Allah yake cewa ya raya ku sau biyu wa qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaytana ne fa atarafna bi dhunubina to wannan rayuwar da mutuwar ta zo karshe ina fata mun gane wannan dan mu kubiya na bil haqqi za a yi hukunci tsakanin su da gaskiya wannan zai faru ne a lokacin da ɗan ƙarshe a gidan wutar jahannama zai shiga wutar jahannama ɗan ƙarshe a gidan aljanna zai shiga gidan aljanna wanda manzala ya bada labarin ba shi wani mutum ne Ga shi dai yana da ƙarancin aikin alkhairi kuma ba shi da rinjayen aikin sharri haka zai zo shi ba ɗan wuta ba shi ba ɗan aljanna ba sai ya roƙi Allah lokacin sai a nuna masa wutar jahannama yana fuskantar wutar jahannama sai ce ya Allah wallahi azaban nan in na ganta tayar min da hankali take ni kawai roƙon da nake maka ya Allah shine juyar da fuskata in je na gani in aka banna haka ma ya ishe to sai a juya fuskarsa sai ya daina ganin wuta sai ya dawo ganin aljanna in ya hango ima da kayan alatin da ke gidan aljanna sai ce ya Allah to ni ko ba a sani ba a dai kai ni bakin kofar ni iya nan ma ya ishe ni in yi feda ya ishe ni to sai a kawo shi bakin kofar aljanna to a nesa ma ya gani ya yi sha'awa ya yi kwaɗayi, ina kuma ga yana kusa saboda haka idan ya zo bakin sai ya ji aishin aljanna ni'imar aljanna karasniyar yan aljanna mu faɗa man Allah ya da lokacin mun so ba shi mun zama yan gari insha Allah ina ba mun gano Allah sai ce ya Allah ina ma a ce a ɗan dai wulani ko kaka ne ta kai baka ce iyanan ya ishe ka ya Allah ya kasar dan adam da gajiyawa dan adam da rauni rauni na ne ya Allah sai Allah ya ce da mala'iku ku bude masa ya shiga to da an bude masa ya shiga shine na karshe sai a ja kofar aljanna sai a rufe sai a ja kofar wuta sai a rufe a lokacin sai Allah ya sa a zo da mutuwa a siffar rago sai a kayar da ita sai ce mala'ika ya yanka ta yan aljanna suna gani yan wuta suna gani sai a yanka mutuwa mutuwar da take ba ta tsoro ita ma ta mutu saboda haka sai Allah ya kalli yan wuta sai ce da su ya ahlan nar khuludun khuludun bila maut ya ku yan wuta su wannan ita ce rayuwar ku da za ku tabbata a cikin ta ba mutuwa wa ya ahlal janna khuludun khuludun bila maut ya kuma kuma yan aljanna wannan ita ce rayuwar da kuka samu kanku a ciki za ku dawwama a cikin ta ba maganar mutuwa wa qudiya bainahum shine an yi hukunci a tsakanin wa qila ana yin haka sai ka ji mala'iku sun hada baki sun ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata Allah ubangiji ta daga dan wanda ya wannan aikin dole a gode masa ina fata mun gane wannan da shi kuma Allah ya rufe wannan surar da ke cikin suratul zumari mu ma da shi muke rufe tafsirin yau alhamdu وقيل الحمد لله رب العالمين ابن من فرادي الله تعالى كبا ملادا وان مكاي كوسكوري كو تتبان هرشي ubangiji ta'ala ka yaye mana Allah ta gafarta mana dukkanin zurban mu ubangiji ta'ala ka yaye mana dukkanin kurakuka ka mana dukkanin kurakuran ka yaye mana matsalolinmu ubangiji mai girma ɗaukaka ka ba mu mafita cikin dukkanin al'amuranmu hali da duniya ta shiga ta al'ummar musulmi Allah ta'ala ka kama sauki Allah ka karya hudawa da masu goya musu baya ubangiji ta'ala ka warka ga mugun tanadin su Allah ta alaka mai da mugun sharrin kansu Allah ta'ala kada ka ba su nasara a kanmu kada ka ba su nasara a kan al'ummar musulmi akwai tunatarwa da aka ce mu yi dangane da mutane suna sakaci akan zuwa sallar tarawihi a cikin jami'i to amma lokaci ya ci ya cinye saboda masu rukunin yan gidan tv insha Allah ta'ala gobe akan ta za mu fara اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت واقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي في الحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم عليك باليهود واعوانهم اللهم انصر اللهم انصرنا عليهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرهم عجائب قدرتك اللهم أرهم عجائب قدرتك اللهم أرهم قدرتك يا الله منا roƙonka ka bamu mu shugabanni na gari waɗanda suke tausayin mu suke tausayin addinin mu suke tausayin al'ummar mu waɗanda burin shine taimakon mu waɗanda burin shine taimakon al'ummar waɗanda addinin mu zai samu lafiya da zaman lafiya a gare su ya Allah duk waɗanda suka matsanta mana suka matsanta ma addinin mu da sharri da kaidi ya Allah kai mana maganin su Allah ka karya tanadin su Allah ka kaskantar da tunanin su Allah ka warda da tunanin su Allah ka wargaza da tanadin su Allah ka dabarbartar da dabarar su Allah ka lalata dabarar su akan addinin ka Allah ka lalata dabarar su akan al'ummar ka Allah ka lalata dabarar da suke yi akan addinin ka da al'ummar musulmin annabin ka sallallahu alaihi wa Allah kai mana maganin su Allah ka fiye mana karfin su Allahumma ja'al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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين